والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أعتبر وثو وتنكارا وتنمهانا إجرى دبو إلى التريق da arba'in da bakwai wadda sai daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu miliyariya dubu biyu da ashirin da shida a darasinmu na jiya mun ko mun tattauna dangane da suratun takasur da sura ce da suke tattare da wasu mai kimar al'amura wanda muka tattauna a kan su Yau da izin ya ta ala dai a jerin gwanon waɗannan darussa namu za mu yi ƙasa ko mu karanta sura da suke biyar ita ce suratul asiri. Bana bismillah.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 والشورى سورة العسر سورة شيء وجهتي كانت نوال السورة فراجع بلاء العصر وفي سورة العسر سودا ولا كلمة العصر لأن سبحانه وتعالى يوجد سورة wata sura makiyar ce ma'anar makiyar nan ta saukare ta sauka ne kamar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi daga garin Makka zuwa Ko ba wasu daga cikin malaman tafsiri sun rawaito ijma'in malamai akan cewa makiyar Wannan sura babbar matakin abin da take koyarwa shi ne bayanin suwaye a tsararru da kuma suwaye ne ba tsararru. Wannan shi ne ginshikin abin ko babban manufar da take tattaunawa bayanin farkon halin kusurari wa man hum ahli sa'ada ana so da kana su wane ne masu asara kuma su wane ne waɗanda za su rahotar da arziki duniya da lahira suna karanta Muhimmin kuma mawuyin da suna suke magana a kai abubuwa ne da mai da biyu. Abu na farko, suwa da zamani ko lokaci a kan tabbatar hasara ko da ɗan'an. Na zo da ɗanɗanar ɗin ne ya tafi. Na biyu tabbatar da tsira da bauta ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ɓarai. Suka yi majuwa wasu da ban gaskiya da kuma waɗannan su ne mai da abubuwan guda biyu su ne su magana rantsuwar zamani ya tabbatar da asara ga ɗanɗana na biyu tabbatar da tsiran ɗan daga bautar ɗan adam ɗin da ya yi imani da Allah ya yi aiki na ƙwarai kuma ya yi wasici da haƙuri da kuma tsayawa kan mana shi wannan ɗan adam ɗin wannan asarar ko tacewa ba ta shafe shi wannan suna tana da matuƙar yaya da kima wani masu domin an rawaito da bilman shafi maganar shahararriya da yake cewa ya Allah ta'ala bai saukar da komai ga ɗan adam ba ko ga bayan cikin alfur'ani sai wannan suna ita kaɗai ya ce da ta yi kyau maɗan Suna ka duk da ƙarancin ayoyi da take da su wanda ayoyin ta su bugu guda uku ba ya ce amma ta kunshi dukkanin abin da ɗan adam yake bukata a duniya. Farko wannan ta'ala ya yi rantsuwa da zamani shi ne al'asu. Allah ya ce wani asiri Allah na rantsuwa da al'asar. Lafazin al'asar malamai suka ce suna ne da yake ɗaukar lokaci gaba ɗayan lokaci ko kuma wani yanki na lokaci. Ko gaba ɗayan lokacin ko wani yanki na lokaci. Wannan ne ya jawo malaman tafsiri suka tsari juna sani. dangane da me kake nufi da al'asar a nan saboda kalmar al'asar za ta iya ɗaukar zamani gaba ɗaya ko lokacin gaba ɗaya kuma za ta iya ɗaukar wani yanki na lokaci shi sa wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara da wani yanki na lokaci wasu suka fassara da wani abun kuma daga cikin dai za su wasu daga cikin malamin tafsiri suka ce ana nufin zamani gaba ɗaya ko lokacin gaba ɗaya ko zamanin gaba ɗaya suka ce Allah ya rantse da shi ne saboda abubuwan ban mamaki da ke faruwa cikin zamani ko cikin lokaci gaba suka ce a cikin zamani ne ko lokaci gaba ɗaya za a samu wata al'ummar a rasa wata al'ummar wata al'ummar ta taho wata al'ummar kuma ta gushi waɗanda ke ban ƙasa a yau a gansu amma kuma cikin zamani sai ga ana rasa su wasu ne kuma a suka ce su wannan abin ban mamaki da ke faruwa ga wata al'umma sannu a hankali a neme ta a rasa sai kuma wata al'ummar ta biyo ba Wata da na su yi da tantara a wani lokacin wata ayar da bayyana wanda da ba san da shi ba amma shi kuma za mu ne yana da amma duka abubuwa sun canja domin shi yana nan bai canja ba dare ne yini ya biyo baya ne ya zo dare kuma yini ya zo kuma ya kawar da wannan wuri, yana nan shi yadda yake mai canza kamar yadda wani mawaki ke cewa wa ara zamana na santa bina na walmaluni wa la nara Ya ce ina kyautata tsammanin ko ina ganin zamani ko lokaci tamkar jirgin ruwa ne da muke ciki yana tafa da mu zuwa ga inda muke nufi mu cimma burinmu amma ba mu ganin jirgin na motsa mun in kana cikin teku babban jirgi na tafiya tafiya ake sosai amma kai da kake ciki gani kake guri ɗaya Ya yace to haka za zamani yake yana tafiya da mu zuwa ga inda muke kaiwa gare shi amma kuma mu ba ba ganin yana motsa shi a karan kansa aya ne ba don komai ba suka ce saboda lokacin da ya zo ya wuce ba a san yaushe ya kasance ya zo kuma ya wuce sannan lokacin da ake ciki ba a san yaushe zai yanke ba yaushe zai tsari to haka nan kuma lokacin da za a fuskanta ranar ba ba a san ma ya ce zai kuma ya ce zai tsara. Garbar da kuma mamaki ne, al'umma ta canza, amma shi yana nan dare ne fito gefe ya tsaro. A za a ga wannan da ke cikin zarar goro wata musulmi da iyalai a cikin zarar. ya ce wata rana jariri audu haka ne saboda za a faɗi ya kai gari shi yanzu shi ake maganar auren da kuma ɗan Thank you. waɗannan abubuwan wasu cikin ba da suke ya an asna ba ana rufe kwalle wannan kawai yini da dare kaɗai ake nufi ma na Allah ya rantse da yini ya kuma rantse da yini. Kuma sai da ke a an asu ana rufe kwalle a ciki walgada safiya da yammaci shi kaɗai Allah yake. masu magana sun yi suka ce an asar suka ce ana nufin salatin asiri lokacin sallar asiri saboda ita ce salatin wusta lokaci ne mai darajar gaske suka ce to lokacin asiri me yasa suka ce saboda akwai abubuwa da yawa shari'a ta jira hankalin mutane dangane da wannan lokacin manzo suna da alaihi yana gaya masa habbai da suka yi da karkace shi ma suka ya wani ganin rana idan ta fito babu gajimare a sama suka ce a ya ce shin kuna turere ne ya wurin da jin wata ya ɗan sha hudu wanda sama kuma babu babu da

shi wannan ganin Allah ba za ka faɗi kai iya ba Allah ka je kai shi ta ba mai fatul amani ke cewa ya ra'ul mu'minuna bi ghairi kayfin wa tashbihin wa darbin min misali فينسون النعيم إذا da فيا خسران أهل الإيمان أبو عبد yace الأندلسي والله يومئذ نراه كما نرى kamaran badali su ba da kamari yake Allah a ranar za mu gaishe kamar yadda muke ganin watan da ya bayyana a fili kwanaki shida bayan kwana takwas kwanaki shida bayan kwana takwas kwana nawa ke nan na hudu daransa to sai kafin suke da ya gaya musu wannan sai ce sallah ta kuce muku kamun faruwar rana da kuma sallah kamun hudu. Wace sallah ce kamun faruwar rana na asuba? Wace sallah ce kamun huduwar na asuba? Mana tun ku bari wannan sallah ka rinjaye ku mana wani abu ya ɗauki hankalin ku ku waɗanda sallah. kaga shi sallar la'asar tana da mutuƙar daraja waɗanda suka ce lokacin la'asar ake nufi dalilin sa na gaba shine lokaci ne da mala'iku suke musanyan mala'ikun da Allah ya wakilta da mutane suke musanyan aiki musanyan duki a lokacin domin annabi yana cewa ya abu na fikum mala'ikatun bil wa mala'ikatun bil yake wasu mala'iku da daddare wasu mala'iku da yi suna cikin ta sai ce wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr amma suna haɗuwa ne da lokacin asuba da lokacin nan lokacin asuba mala'ikun yi ne za su sai mala'ikun dare lokacin la'asar mala'ikun dare za su zo sai mala'ikun yi ne su hau su koma to idan lokacin asuba yi mala'ikun yini suka zo suka karɓi na dare yau za a ce sun bayan a zafi na fasuhi a yankin da suka kwana ta hau zuwa zuwa Allah ƙarin kuma rabbobin ruwa a nan ne ya kwalli su bai su tsari ya yi su kai wasu rasu da ya kuka baro bayi na sai suke da Allah tarakna wa hum yusallun mun baro su suna sallah wace sallah ta asuba wa ataina mun ji kuma sanda za mu karɓa aiki mun tar da su wa hum yusallun suna sallah wace sallah tana asuba shi za ba a san ka dinga barin waɗannan salloli ba ka dalili na gaba suka ce saboda lokaci ne mai ƙimar gaske da in mutum ya bari sallah ta kuke masa to ya yi babba a kara zana da cewa allabi ta hu salatul asr faka annama wa kira ahluhu wa ne. wanda ya wani sallah kuce masa da gangan kamar ya yi hasarar iyalinsa ne da dukiyarsa. wata yana da jarin miliyan bayan kabiru ɗayan karatu guda mu lokaci guda wuta cinye ya ci cinye iyalin kasa wanda ya bari a ƙasa da ta kuce masa kilinan kasuwa. Ina da lafiya. Ina da lafiya kawai da an fara hannun ba وكيرا عن قوة فرد أعيش بريد ما عيش بخاتي بلايك البنت تارك أخا wanda ya galla hakan da yanzu abin abu sai ina wanda na tafi da ita an na yake rantsuwa masu magana ta biyar sun suka ce ana rantsuwa ne da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zamanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan zamani yana kama da ma zamani na rayuwar duniya gaba ɗaya domin babu zamani mai daraja sama da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu magana ta gaba ta karje ji suka ce a'a ana magana ne kan ko ana rantsuwa ne da rayuwar ɗan adam ma'ana ɗan adam a ɗaiɗaiku ma'ana kowannen mu kenan Allah yana rantsuwa da rayuwar lokacin zamanin da aka nema domin a nuna maka muhimmancin wannan lokacin a dunkule idan ka tattara waɗannan maganganu da yawa abinda malamai suka farin jihar suka ce ɗayan abu biyu ko dai mu ɗauke shi a kan zamani baki ɗaya zamanin gaba ɗaya ko kuma mu ɗauke shi a kan za mu ga rayuwa ta tsarki menene dalilin da ya gabata da ya yi wannan suka ce idan aka sauke shi a matsayin zamani ɗaya ko zamanin rayuwa ɗan adam shi ɗan adam suka ce saboda abin da ya biyo baya Allah ya yi rantsuwa kuma sai ya biyo da abin da ya yi rantsuwa kan maganar ɗan adam wanda asal insan insana da zai kusa suka ce shi za a ke cewa za a duniya da albarkar suka ce saboda wannan lokacin na za a albarkar a cikin sariba ta idan ka ga ɗan adam ya samu riba a rayuwarsa in yi asara a rayuwarsa abin da ake nufi da riba a babbar riban la'ira idan mutum ya samu riba a kiyama to daga rayuwarsa ta duniya in yi asara a kiyama daga rayuwarsa ta duniya shi sa Allah ya rantse da su domin a nuna ma kada ka kuskura ka bari ta yi asara a wannan lokacin na rayuwa da suna domin idan kai wannan asara to akwai matsala to menene jawabin shi shine innan insa da fi kusa lalle dan adam yana cikin asara da tafi dan adam anan wasu suka ce ana nufin kafin al-munaf zama na al'ahad kafiri lalle kafiri yana cikin tafifa wai suka ce al-insana anan ai wannan cikin shi to ta ɓamfe ne in ban da wanda ayat zo wace ce ayat ta da wata lokaci ta toka ne masu sifa guda kuɗi illan ladina amanu sai wannan suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki na kwarai sifa ce wa tawasau bil haqq suka yi ma juna wasici da tsayawa kan gaskiya sannan zai na kowace wasan bisab suka yi juna wasici Waɗannan da suka fi waɗannan ne kaɗai da su tare a kan su sai ba da suke cewa ɗan ƙasar zai da jiki kawai wani mafi na ya ya iya da mana bai da ƙifa bai yi aiki na ƙwarai ba bai wasici ko ya rike wasici da gaskiya ba bai wakilci ko ya yi wasu shi da abin ba. To, in ya zama ba ɗaya waɗannan, to ya tafi ya yi asarar da babu asara. Ana ta kiyaye shi Suka ce, abin da ake ce ba hasara shi ne ne tafi ba. Hanaka. kenan kamar kana cewa ɗan adam ya taɗi ko ɗan adam ya alaka in dai bai siffanci da waɗannan sufofin guda sifa ta farko imani in dai bai siffanci da sifa ta imani ba to ya yi domin mai ɗan ba zama mai imani mutum zai zama mai mara imani ta ya zama kafiri ko ya zama munafiki shi ma na kafiri kuma mutum ya kuskure ya je ma Allah na kafinci ya domin Allah ta'ala ya tabbatar da cewa kafinci ko shi imani mutum ya je gaba Allah da shi bai da ko ya yi a idan kin da isa da ke kusurwa na raka ta da ان لا هناك ولا تفوتية في روحية التي تغير ان لكن هناك إيه شوف الصورة الجيدة اللي يحصل مع عربنا أي في الغالي يجب ان يكون سبيل الحاسد بعد هناك كنت أتبع في كل الإسلام يجب أن يكون الثالث هناك الذين كسروا في بلاد ا hakika waɗanda suka ƙaryata da haɗuwa da Allah sai yi asara. Kaga sun shiga cikin ne innal insana da fi kusa. To haka nan hasara ta biyu shi da ƙin yin aiki na gari. Duk wanda bai aiki na gari ba shi ma yi gaban Allah ya kasu. Wa man saffat mawazinuhu duk wanda ma'aunin aikinsa na lada ya kafa sako فأولئك kasiru a أنفسهم waɗannan su ne waɗanda suka yi asarar rayukansu sun da cikin inda da tsara da ke kusa. Domin ma'aunin in ya yi nauyi na aikin kirki a nan ne mutum ya tsira, amma in ya yi tafasafu, to a mutum ya tsira. shi ta asirin ma'ana yake wa manyan tafi shebara wani ya min duniya duk wanda ya riki shedani a matsayin masoyi ko ma bayan Allah ya yi watsi da dokar Allah ya yi aikin da Allah ya ce ya koma yana aikin shedan masu yadda tafiyar kusnara da musila Hakika ya tafi wa mabayyaniya ya shiga cikin wancan bangare inna insana na fi kusur sai a ta gaba taɗewa ta hanyar yawan ko ƙin yin wasiki da ban gaskiya shi ba wanda ta zumunci nufi ta ce mai ake nufi da gaskiya a nan suka ce gaskiya a nan ana nufin musulunci idan bai wasiki da abu musulunci ba bai riƙe wasikin a karɓi musulunci ba shi a ya ta dina duk wanda ya riƙi wani musulunci a matsayin addini falan yi kubala min Allah ba zai karɓa masa ba wa huwa fil akhirati min al khasirin zai zama al'adira cikin ne ta haƙu kaga ya cikin innal insana lafi kusur ya abu na hudu rashin wasinci da hakuri da bin gaskiya shi ma duk wanda bai yi wannan ba zai tafi tafiwa wanda babu tsara tsarin da lafiya Allah yana cewa wa minan nas man ya'budu Allah ala fa in asabahu khairu ibma annabi وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه kaje cikin mutane a wanda yake bautar Allah ta gefe shi in ta yi daɗi ya ba Allah in ba ce ba ba zai ba in alheri ya same shi ya samu dukiya ya kuma bai sai samu nutsuwa da in kuma aka san aka ya same shi to in kalaba ala wajhi sai ya juya kawai ya ce shi ya bi shi ta wani in sa ba nauyi za ka gan shi a masallaci a tsawon sun ba amma in ya ji miliyan ɗaya sa na ba zai ji mutum ba to wannan gwanda a bashi ya dinga samun ɗari uku ɗari biyar mm. a yantainin ɗinsa ya zauna a masallaci gaskiya haka ne kuma aka wanke su wani kuma mu ba kudin ba zai zo masallaci ba to shi kuma wani sai cika masa ne aljihunsa shi sa arziki ana yake raba shi daidai da hikimarsa kai da duk wani lokacin da ana tona san da aka ba ka daga baya kai da duk da za ka yi da aka ba da an yi ƙarfa ba a wani haka kai da kanka ta kai da kanka yanzu ka gano a sai ga dalilin da sa aka hana ka ba da lokacin aka bayar da ka yi tsara wani aron ba zan faɗa ina yi lokacin ciyawoyi suna ciyawoyi an gane da nake yi. lokacin ciyamomi kansuloli suna yau amma fatan kansulin na da ba zai iya lokacin dubu goma ya baka wata yana inda inda don sako ba wani shi wannan arama a nenin su ciya ba zan faɗa jarawa ni ƙasar arama tunda za ka inda ba su mutum kyauta wani lokaci da ka a shi kawai sai a tsarin da kai tun da a samu gwamnati ba za su maka wani abin kawai sai ake masa wani abu kawai sai harama ya fara samu a sai harama kawai ba ta cin gudani ba yin shi wala ta yi kanani ba kawai sai ta yi wuri ana kasa gara ya ƙara ya sa ana taɓa a kuma na tsara ba bai sani ba tsaro ko kuma mutum da kuma nan gara yana raya wa wanda su yi rika ya kan yi ne ke haɗin kai ba bai fina a garin nan Tukar kanan, is da sai yi mafi nari ko kasa su fitna, yana yake kasirar duniya wata ya yi asarar duniya da lafiya kama yake da cikin innal insana da zai kusa. a ce wanda bai taɓe ba shine wanda ya kiyaye na ɗaya ya yi imani mene ne imani ba na kalmar imani da gaskata da gaskata Allah a lura amma a shari'a wani arziki shi ne magana kan harshe ƙudiri a zuci aiki da kafa wani shi imanin yana faruwa da taruwar ayyuka kanan gari yana tafaya da tawayar ayyuka na gari wanda shi ne shi imanin zurfara shi wani ba kuma abin da ya suka faɗa ka alƙur'ani da suna ne suka tabbatar da Qur'ani ya tabbatar da cewa ba inda Allah yake cewa su yi imani za ga yana haɗawa da ne da aiki. Kuma za ka ayyukan imani ya kunshi gabbai ya kunshi ne harshe ya kunshi ne gangan jiki da zuciya. Wani makon hadisi guda ɗaya buga misali. Manzana suna suna yana cewa al'imanu bai wasa wa shi uku. imani yanki ne daga yankoki saba'in da ɗin kai wata ya wasu tona shi ba sai ce a ala yankin imani da ko kokoluwa sai ce kawai la ila fatan la ila na fatan na ila illa sai wa na mafi kankanta na ƙarshe da cikin matsalar da na kuma imani imanar da ala da tsari sauke a rubutu da dalilin aikin menene gabbai sai maza na ce wal haya shubatu min ba. kunya kuma wani yanki ne na imani kunya aikin menene zuci ba a yau sun da zai da wani kuma shi ne wani malam ba wani yana ba shi imani tarifin da ba su ba zai zama sai na sun kai da kai yana sun sai da imani mai kunya da a'a ka sun koyar da kai da kalabari amma ina lalata wai ka gani mana a zuciya a nan kunya a zuci shi ta take cewa wani kulu ne wata ɗabi'a ce da take sa in kisa canjewar zuciya wurin mutum wurin ya guji aikata miyagun laifuffuka da aikata abubuwan da mutanen kirki suke so ya guje ma abin da zai taɓa mutunci su zama shi kai ce kunya tun mutumin da zai abin da ake so bayan Allah na gari suke yi ya yi ya guje ma abin da bayan Allah ba su so ya guji duk abin da zai taɓa su to shine mai kunya a shara'anci amma in dai ba wannan bane da kunya shi ta Allah ce ba ka nan ma'u li yubi a imani ya ce nufi da imani a nan sallar da aka yana sallar mai musulmi ga aiki ne na gabbai harshe ya shiga tun da sallah ce an yi karatu akwai kudiri a zuci tun da mai an girmama Allah su wa ta'ala wannan shine imani kuma yana karuwa da karuwa ayyukan kirki kuma Allah ya ce wa ina ma unzila surat fa minkum man yaqulu ayyukum zadu wa hadhihi imani فأما الذين آمنوا فلا تجدوا إيمانهم وأما الذين في قلوبهم مرض فلا ce idan aka saukar da wata aya ko wata sura faminhum minhum munafiqun saboda surar tauba ce ana ce daga cikin su zai kaji wani na cewa wai wa ta kara wa imani saboda shi shi ba ta kara ba komai ba Allah ce amma ka ga masu imani fazadatkum imani sai ta ƙara musu imani domin ko dai ce aka yi wani abu sai shi sai ta ƙara samun ɗaukaka ko ce aka yi a guji wani abu sai su guje shi sai ta ƙara samun mai ɗaukaka Allah ya ce wa'un ya tabi shi nuna har bishara suke yi an saukar da wani aiki sai yi ko an hana wani abu sun guje shi wa amma na fi qulubihim marad amma kaga waɗanda suke da ciwo a zukatansu wannan ayar ko wannan surar azadat umrijisan ila sai ka ƙara musu ƙazanta akan ƙazantar da suke cikin zukatansu wa matu wa kafiru su mutu suna saboda da sun fassare sun kibin ta baya an sa su cikin tsinannu yanzu ma wannan da ta zo sun ƙara ɗan ɗarewa sun ƙara zama tsinan Qur'ani ne kaɗai yake da wata baiwa a lokaci guda aya ɗaya ce ta ƙara wani imani da ɗaukaka ta ƙara wani tsinuwa da halaka saboda sabon ne imani kamar imani da faruwa yana wanda shi ne tare da wani suna da imani tsakanin wato mun ji a da ke imani kawai shi ne a da shi da shi da shi da shi da shi da shi da shi

Su a kan su yi wai da dan ka ka yi imani ko ba ka san da shi Wanda shi ne aƙidar da ne dan hakika suka ɗauka in dai ka ce kana son shedi ko ba kai sallah ba sai ta shiga ce ba za ka ce mata ba to to mun sani ba aljanna ta ubangiji ce ko kuma ka aljanna ce da mun san ta sai wata ce ta daban amma ba ka Allah domin wanda Allah ya yi ya yi innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula kada kai yi aiki amma aiki ba ce nan ba wannan aljanna ba ce to imanin da annabi wa amilu aka suka yi aiki na kwarai aiki na kwarai wanda yake ka waɗancan sharuɗa wanda mun sha ya zama an yi dan Allah ya zama ya dace da koyarwar annabi ya zama lokacin da kake aikata aikin kana tattare da imani da Allah subhanahu sa'annan ka kai wasiki da rike musulunci da kyau ya zama babu shakkin akan musulunci in dai abu ya shafi musulunci to kai ba babu nan kuma an zo jirgin da ba a ketare sannan suka yi wasu shi da haƙuri haƙuri da nau'o'in su haƙuri wurin ban Allah wurin ban Allah sai kaya shi ɗan zai zuga kai ce tafi amma sai kaya ka danne zuciyarka yanzu wannan azumi in ba dan ganin girman Allah ba ya zai wani ba su ci komai ba amma saboda kana murakaba ubangiji kaga hakuri wurin bacci hakuri wurin kuce da tsaron ga sako kana gani an kawata ma sako saboda an kawata aljanna da abubuwa an kewaye aljanna da abubuwan ki haka annabi ce wa uffatin nar bil lishawa amma wuta duk kayan sha'awa don ki kewaye kana ganin sha'awa maka hakuri ka gani ka ka ga haƙuri wurin guje masafin Allah ne shi sa waɗanda ba su san Ubangiji ba sai su keke alfarmar Ubangiji kuma sai su ce ai Allah ne ya jawo suka yi kamar yadda wani yake cewa wai ga Allah ya alici abubuwa na sha'awa ga mata ga kaza ga kaza kuma sannan ya ce kada a yi sai ce ai ɗan adam ba da zai iya kare kansa sai buga wani misali wai kamar aka ake wa ɗan adam aka ɗaure Allah ya ta baya maktub kenan maktubul ne aka ɗaure shi ta baya sai aka jefa shi kuma cikin yanzu kamar a ɗaure ka ta baya ka Allah ya ta baya an kulle sai a zo a jefa ka a su ne kamun ka fara a ce kakka kuskura ka jiki aka yi wai alfa'a filin maktufan wa kana iyaka iyaka an tabtanna bil baki me wannan magana fa ana makalla wani babban shi wasu ma waliyi suke ce shi ne wanda saboda ta'addanci sa wani khali alƙasiri ya kwantar da shi ranar da ya yace da shi zai yi saboda zindiki ya yanka shi yana a yankin ta a yanka shi yana nufin wai Allah ne bai jefa ka ruwa haka wai sha'awar da ya fitar da ita kuma kanka kuskura ta fito daga kanka kuskura ta aikata laifi mutum bai adalci ba ke magana da yake so ya kai da ita eh. Allah ya fi wuce ya tsoro ya sauye maka hanyoyi sau da ka kawai to me zai amfanar da mu mu amfani wannan al'asar suna zamanin nan shi ne mu ba lokaci ne shi lokacin rayuwarka shi ne jami'a da ɗan abubuwa ne za su taimaka mana ba amfani wannan jami'a namu na ɗaya yawaita yi wa kai bisani ka dinga zama kai da kanka kana hararo ayyukanka me na yau shin a ayyukan lada da wanne da wanne na yau an da shi da wani sai ka auna su a ma'auninka kai in ka ga ba da ayan san banas? ko balas a gurin ka shine in ka jinjina masu kyan kaga sun fi yawa misali yau ka je masallaci ka je limanci ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza sai ka duba ɗan kwarin sun a ka yi ɗan ka ɗan yi wasu sigina misali ina fata da an ka jinjina da wannan kai da kanka ai ba gudu ba ya sani to sai ka gode Allah wancan kan karamin kuma sai ka nemi gafara haka magabata suke yi kuma mutum Allah ya buga ba abai misali domin su kula cewa aikin kirki da yawa a ranar hadisi ya rufe musu matsalar da ta saurari da ana da dadin ina ba su su su da na rafe shi da yau da ya ce wa ya yi da wani da ta yi ina ba su ke kinari

kuma da wani alheri ke masa ka tattara wani ba misali ne da kuma magani biya ba a fiye da miskini ba ko zuwa kan da baki suka kira wani ko ka kira wani na shago wanda bai da mata sai kai zo miskini zo mu ci abinci ba ka haka ba to kaga wannan yana nuna wato ana so ka dinga kulawa da ayyukanka ka hawa shi sa Umar yake cewa asibu ce qabla an tuhasabu wani ha qabla an tuzanu ne wa kanku kisabi kamun kai muku ku auna aikin ku kamar auna abu na biyu abota da mutanen kirki ka zauna da mutanen kirki ka kulla alaƙa da su kai abota da su za su taimaka maka ka amfani lokacin rayuwa amma da kai abota da mutanen maza za su lalata maka lokacin nan shi sa na ya buga wani misali ya ce matsalin jalisu salih wa jalisu su misalin mutumin da yake zama da mutumin kirki da wanda ke abota da mutumin banza sai ce ta halin miski wa nasa kirki kamar mutumin da yake dauke da turaren almiski ne ya yake sayarwa shi kuma kana zama wurin da kuma wanda ke zama gurin maciyi a makirarsa وذلك كان في الكل المرض ذلك ko ka هو Za ka هو kai? in ba bai san maka ba baka siya ba kana zaune kusa da shi za ka nika shi a ran kai a cuta da mutumin kirki ko dai ka koya aljeri in ma ka koya aljeri ba za ka yi shi. kaga ka ce da ba ya ce amma wanda ya zauna kusa da makeri ko dai ka kona maka jiki domin wannan ta sai in iska ta so ta faɗa rigar su kuma ya ma abin da zai ganin da na tara ko kuma wari shi ma'ana sai ka fi shirin kai wani mugun abokin ba yana iya raba ka da Allah a lokacin kuma da kake bukatar ka shiga da imani kada a tsari da ya zo mai buki da wasu yana mai nan sakon akwai sakon Abuja da manzan ɗaya ne ce ya an قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله بصنا فإن لا إله إلا الله وأن الكلمة تقي يكون كارك لك بها أبو جهل نقول لك اللي فيك أثار الله أمر لك المختلف إذا ديني إليك إيه كلمة كبير أديني يا رجل قال الشيخ هو على ذي بدعة وأبى أن يقول لا إله إلا الله ya ki faɗin ya gada kaga ya cutar da shi da yawa ya cutar da shi to da abota da mutanen kwarai yana da muhimmanci ana ba da labarin wata mata musamman mata kan ki yayi kawaye mugaye wanda ta wuce ya yi mijin ta biyar ta biya fata ya yi kaza ya yi kaza sai wata kwaya ce zo kai ki gurin wani aikin ta kamar yankan wuka kaga tana da imanin ta yarda raba ta da imani ta ɗauke ta suka je a hanyar dawa ta sai a suka mutu yanzu ne za ka gaya ne ta ka da ɗaukar kawai wani ke a da ta ya shi ne da a kai su ka zai biya mace bukatar. Abu na gaba da zai taimake ka yau matan Allah. Ba a abin da ke taimakawa wa da cike lokacin su sama da suke yi. Shi da Allah ya yi lalai na abu na tafiya ko gugu Ina yi da za a samu kuma lalai a laifin wabana ma na isa tuwo da ya kudi da kun mina gobe maka gidan duka, wa kare me nina? Ta ina shi kun yiwa mai tsaunawa, sana'a. Shi za a gada in yi rikici ba, za a da suka da kurun nawa? Na kunyi a siyasa, kowa ka na yin rikicin ba za a gada Shi za a koya nuna rikirin yabba. Tun daga babban zikiri na barkon ta kula Alƙawar ta karatun al domin shi ne shi na farko ina na sannan zikira wa ina inna lahu lahafizu wa an anzalna ilayka zikira da na nasi ma nuzila ilayhi sannan sauran zikirori akwai na kafi na yanka na jari zikirin shiga gida zikirin fita zikirin kwanciya bacci zikirin kawo abin hawa zikiri in kana tafiya ka gangara ta an kudu duka ba babu abin da aka za ka za ka kai karan kaya in za ka ɗauka sun aikata ko wani da kuma da da suke yau da misali da yi da أقول بك من شر ما صنعت أقول لك بنعمتك علي وأقول بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ظلت ولا يفتح هذا الجري يموت أو النندر يموت خميسا. ولا يفتح هذا الثابي يموت أو النون يموت خميسا. in ka musu kuma akan fitar ka kamata akan musulunci kaga zikiri ne da yake kalmomi biyu sauƙaƙa akan alshi masu nauye ma'auni ababen ƙauna gurin Allah kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim من قال سبحان الله وبأمره في اليوم مئة مرة حدثت كطايا وإن كان مثل زمن البحر كما فقل سبحان الله وبأمره كودا ذنوب كان كبت فان شاري wanda ya karanta la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir so da safi za a baka lada a kan darajar ka dari a kankare maka zunubi ɗari wannan ta zame maka kariya daga shaidan tsawon wannan duk kulle-kulle da tsafin mai tsafi zai yi a banza shekarun da za su kawo su dona kana da kariya shaidu za su mini shaidan yau da ce babu wani da zai zo da darajar aiki irin sai wanda ya fita wuce ga abin da ya sanda yoyayya bayan sallar asuba tana yi har rana ta daga dai na wuce ta dace ta kina da ta ce da ke ce bayan fata ta na faɗo kalmomi ba ya akwai na mai ta su shi idan aka tattara da abin da suke tun bayan su ma zuwa yanzu na lalle ka ta ce ya zama أدري bala kawai da ɗaɗaku ba a kin da za yi ya kai zama ya ce tsarki da ya go su tabbata ga Allah adadin halittar Allah adadin halittar Allah yan adam aljanu dabbobi kwari bishiyoyi ɗakurkuni duwatsu tsirrai ga dabbobin da ke ruwa jiya muka karanta cewa a baitul mahmud kullum mala'ika dubu saba'in na shiga in suka fata suka da wani ka ce tsarki da ya busu tabbata da Allah adadin alittar da Allah wani ta nasu gwargwadon yardar ubangiji Wani na ta arshi gwargwadon nauyin al'arshin Allah.

wanda ana ta wa law anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal ba'u yamuddu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimat la za a ce duk bishiyar da take duniya ta zama alƙalin duk bishiyar da take duniya ta zama alƙalin duk tekunan da suke duniya zama tawada bayan su ma a ƙara kawo wasu ninkin su guda bakwai شعوره تكلمه من الله سبحانه وتعالى ذات الحال ما نفدت كلمات ثم كلمه ما أنا قل لو كان البعض إذا لم يتكلم إذا لم يتكلم كلمات في الله shi sa in dai zikiri kake so na dantacce rubutu na shi ne za a rasa abin da jima'a ma in kai kake mutu hayaƙiya to za ka ga hayaƙiya na madagar nan za mu kaɗe abu ah, to wannan ba da Allah da kai a cikin muna yana da mai girma profesa muna sa ran da zai dawo yau to kuma kawai sai na ji shi a ingila kuma ta haka ce tafsiri zai yi na wasu yan kwanaki zan ta to kafin ya dawo ba dai ba za mu tura daga can ba amma sai na ga ita wannan yan dabarun suna gaban abin nan ba goban Allah ya kuma harama ya zauna ba ya ganta dawa kana ce na masa zumunta ana samun ladan harafi goma na da goma harafi ce sai na da goma gobe za mu ɗauki wasu sura ko mu fara amma za mu bar wa dai malamin su gudu tun da ya ce zai ana ga kan jiro kasa eh ga mu kona jiro wajen ayyukan karanta wani abu na tafsiri kuma a kawai na gobe za mu ɗauka daga suratu izifi na shida kan sami Allah ku kura da nan surat al-mujadala sai mu yi wuka in ya dawo ka ga ya muku karanta a idan kuma Allah ya sa su domin sai wa ana ta bai ka daga yaji to kuma sai mu sai da bazai kamar zai zama shi ana ba Surun su ne. Wala wala